وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin goma ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai. wanda ya daidai da talatin ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ƙarni duka wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria za mu fara gudanar da karatu bayan sallah wanda wannan shine majalisinmu na farko a wannan littafi da za mu karanta i'tiqadu salaf fi ithbat taklif bayna al-insi wal-jinni wa nafyu an-nubuwati war-risalati anhu kudurin magabata fi isbatit taklif wajen tabbatar da nauyi da Allah ke tsaurawa bainal insi wal jin tsakanin mutane da aljanu والشياطين بشيئانو ونفي النبوة والرسالة anhu da kuma kore annabta da manzanci ga aljanu wannan littafi asali tattaunawa ne da magabata suka yi a ƙarƙashin wannan aya da ke cikin suratul an'am ya ma'ashar aljin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا akan wannan aya shine malamai magabata suka tattauna wa'annan matsaloli a ciki Allah ce ya ma'ashar aljin wal ins ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku basu zo ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadin haduwa a irin wannan ranar shine ranar tashin alkiyama to shin a cikin aljanu shin ma akwai aljanu tukunna tunda an samu wasu wanda suke kore samuwar aljanun wanda su ne mu'tazila da jahaniya suna daga cikin sai kuma falasafa wato philosophers suna daga cikin wa'anda ba su yadda akwai aljanu ba to shin magabata sun tabbatar da akwai ko babu gashi nan aya ta ƙur'ani ta tabbatar da haka sa'annan kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da hakan sa'annan tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in immatul arba'a shin menene suke faɗi akan mutumin da bai yarda da samuwa aljanu ba shin wannan mutumin Ali sunna ne ko ba ahlus sunna ba dan ka san galiban mu matsalar da muke da shi a Najeriya in aka samu malamai daga cikin malamanmu da suka shahara wannan ya ce kaza wannan ya ce akasi sai ka ji ya ce ai malaman sunna sun samu sabani a zuwa ke magana ba da su bane malaman sunna idan an ce malaman sunna shine wanda duniya ta ilimi ta sunna tun daga zamanin sahabbai tabi'ai atba'u a har yau suke akai su ne ake kira malaman sunna wanda in sun faɗi kaza ko suka samu sabani sai a ce su ne suka sabu sabani amma in a kasanmu ne wani malami ya ce kaza bai zama sabani ba saboda ta yiwu karancin bincikensa ya sa ya kasa gane wannan matsalan ya faɗi wata magana to dan shi a karan kansa ya ce kaza baya zama dalili da za ka ce malaman suna sun samu sabani sai ya ce wane ya samu santsi malam wane ya samu santsi ya ce kaza amma ba shi bane daidai saboda aƙida in aka ce aƙida ba ra'ayi a ciki ba kaman fikihu ba ne fikihu za a iya samun malami ya ijtihadi ya fitar da wani nashi ijtihadin bayan ya yi istinbati daga aya ko hadisi amma in aka ce aƙida babu maganan ijtihadi a ciki dole ne Allah ne ya ce maza Allah ya ce ba wani maganan cewa malam wane ya ce kaza shi sa a babun aƙida za ka ga malaman aƙida mutane suna ɗaukansu sun cika zafi haka ba ne saboda shi ba maganar ijtihadi a ciki dole ka dai ce Allah ne ya ce kuma zala ne ya faɗi in ko ba wannan mato rike kayanka ba a bukata saboda abin da Allah ya bautar da bayinsa da shi kenan kudiri ne ake so ka kudirta tsakaninka da wa Allah to sai wani ya ce ma a ga yanda za ka yi sai a wannan haƙƙi ne nawa Allah da manzansa Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce Allah ya ce kaza shikenan maganar ijtihadi malam wani yana ganin kaza malam wani yana ganin kaza babu shi saboda babun aqida ne amma a babun fiqh akwai imamu malik ya ce kaza imamu shafi'i ya ce kaza imamu abu hanifa ya ce kaza imamu ahmad bin hanbal ya ce kaza sufyan ath-thawri ya ce kaza abu thawr ya ce kaza sufyan bin uyayna ya ce kaza dawud az-zahiri ya ce kaza sa'annan sauran malamai duk wannan ababin fikihu akwai dama na ijtihadi kuma dukkansu in ka zagayo wanda dalilin sai fi karfi shi za ka gabatar amma in aka zo kan aƙida ba maganan wai malam wane ya ce Allah ne ya ce kaza shikenan shi sa za ka ga idan malaman aƙida na magana sai kaga mutane suna ganin kamar akwai kaushi a ciki a'a saboda ai haƙƙin Allah ne da na manzansa to ba a bar wa wani ba to wani ba zai zo ya ce ma a ni ina ganin ka za su ce rike kayanka ba ma bukata saboda yanzu in ka mutu ranar tashin kiyama Allah zai tambaye ka ma za a jabtumul mursalin da kuka ai amsa wa annabawa to tunda dole sai abinda annabi ne ya ce ko Allah ne ya ce ba ga babin akida ya sha daban to shi sa a wannan babin dole ne ba a maganan hadi, dole sai dai ya ce ma Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza to shine i'tiqadus salaf irin magabata fi ithbat taklif wajen tabbatar da nauyi da Allah ke ɗaurawa bainal insi wal janni tsakanin aljani da mutum shin akwai bambanci ko ba bambanci Allah cewa ma khalaqtul jinna Wal'insa insa illa Allah ce ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta min sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ana buƙatar arziki daga gare su kuma bana buƙata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwa ar-razzaqu domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi ne tsanani to idan an zo wannan ya kamata mu sani shin nauyin da Allah ya daura wa aljani shine nauyin da Allah ya daura wa dan adam me dalili akan haka zamu ji nassi na Qur'ani da kuma hadisai shin akwai bambanci tsakanin aljanu da shedanu ko babu ana ganewa sa'annan kuma akwai wanda suke buɗe da mutane suna cewa akwai rauhani su ne na uku to kuma rauhani din nan da ake cewa za ka ga yawanci bokaye ne ke amfani da su aljanu ne duka Allah zai warware mana komai saboda akwai wanda zai ce ma ai shi baya amfani da aljanu rauhani yake amfani da shi in ka tambaye shi to su waye rauhani zai ce ma wasu nau'i ne na mala'iku ya ce ina ka samu wannan ko dai Allah ne ya faɗi ko a ina a ƙur'ani ko hadisul kudusi ko kuma manzon Allah ne ya faɗi cewa ubangijinsa ya ce kaza to kuma babu asalin wanda ya fara kawo wannan kashe-kashen shine Ahmad bin Ali al-Buni wannan mutumin shine mutumin farko da ya fara rubutu akan tsafi a fagen addinin musulunci ya fesa guba masu yawa su ne ya bambanta akwai rauhani akwai mala'ika na akwai aljani shine fara yin wannan a cikin littafinsa sannan wa nafiyin nubuwati war ta anhu shin akwai annabawa a aljanu ko babu tunda Allah ce wala qad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaika, wa minhum man lam naqsusum hakika mun aiko annabawa gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su kai manzo Allah ka san su daga cikin su kuma akwai wanda bamu baka labarin su ba saboda haka baka san su ba shin aljanu sun shiga ko ba su shiga ba ana ganewa shin akwai annabawa aljanu ko babu duka dai alam ya'tikum rusulun minkum shin rusul anan da ake nufi shin ana nufin aljanu su ma suna da annabawa kamar yadda mutane suke da annabawa ko babu wannan tattaunawa ne na ilimi wanda magabata suka yi kuma suka tattauna a kansa wannan littafin abinda ya kunsa a su kenan malam ya fara da muqaddima yake cewa al-muqaddimatu wato shimfidan wannan littafi alhamdulillahi alladhi ja'ala li kulli shay'in sababa dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya wa duk wani abin da ka sani a doron ƙasa akwai dalilin zuwansa wa anzala ala abdihi kitaban ajaban فيه من كل hikmatin wa وشرعا kuma Allah ya saukar da alƙur'ani ga bawansa wanda a cikinsa akwai kowane al'amari na hikima da shari'a wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin ashraful khalqi ajaman wa araba amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashraful khalqi shine wanda yafi kowane halitta daraja a gaban Allah ajaban wa araba ajaman wa araba wa'anda ba larabawa ba da kuma larabawan babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja أزكاهم حسبا ونسبة أو ونسبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني أزكاهم حسبا ونسبا شيني يفقوا أبتا نا دنجنتك وعلى آله وأصحابه السادات النجباء كما amincin Allah su ƙara tabbata ga iyalan gidansa da sahabbansa shugabanni wanda suke zaɓaɓu wa ba'ad bayan haka fahazal ba'ad wannan bincike tanawala bayanul adillati shar'iyya wannan bincike na wannan littafi ya ƙunshi dalilai na shari'a fi taklifil jin wal ins akan nauyi da Allah ya ɗaura wa aljanu da mutane wa nafiyu irsaluhum wan ba da kore annabta akan aljanu shin suna da annabi ko babu da kuma manzanni a cikinsu akwai ko babu ya nuna kenan babu wa mawqifu shari'atu minha da matsayi da shari'a ta musulunci take da shi akan haka fima akhbara bihi ta'ala a cikin abin da Allah maɗaukaki ya ba da labari wa rasuluhu da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ya'taqidahu al-mu'minu fi al-jinn wanda ake so musulmi mumini ya kudurta a zuciyarsa akan aljani akwai shi ko babu dole ka yadda akwai saboda waye ya faɗi Allah in yadda da haka ka karyata wa kenan ka ta Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani akan haka in yadda da haka ka yadda da wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayajibu ala almuslimi an ya'taqida i'tiqadan jaziman ya zama wajibi ga musulmi ya yi kudiri kudiri na yanke la yatafarraqu fihi shakk shakka ba ta kwankwasa wannan kudirin kasan abin da aka ce babu tantama a cikinsa bi ma'ana in mutane miliyan za su taru su ce ma ba haka ba ne ba za ka yadda da su ba ne ka riga ka samu ne yaƙini a zuciyarka tijaha ma akbarahu rabbuhu azza wa jal dangane da da ubangijinsa mai girma da buwaya ya ba da labari a cikin littafinsa shine alkur'ani wa yu'minu billazi amana bihi al-anbiya'u wal kuma ana so yayi imani da abin nan da annabawa da manzanni suka yi imani da shi shine abin sakon da Allah ya turo musu kuma ya bayani akai wa yusaddiqu as-sadiqu al ya gaskata mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wa sallam fi kulli ma akhbara bihi min umuri ghaib a cikin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarinsa na al'amurra na gaibi li'annahu min al-ahkam allati maradduha ha al-kitabi wasunna saboda yana da yana rataye da hukunce-hukunce na kudiri wanda makomansa alƙur'ani ne da sunna a yajibul imanu bihi gayatul iman sai ya zama wajibi ka yi imani da shi makuran yin imani fala imana liman kazzaba bi ayatillah babu imani ga duk mutumin da ya karyata ayoyin Allah ko da ya ce maka shi musulmi ne karya ne tunda ya karyata abin da Allah ya faɗi wala imana liman kazzaba bil ahadith sahiha kuma babu cikakken imani ga duk mutumin da ya karyata hadisai ingantattu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا يعتقد العبد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة كما باوى بايا قدر تاوى أزوتي يسا سي أبند القرآن دا سنة إن قد تتو سكتبتر حتى يعتقد باعتقاد صحيح يحمل مقتضى الدليل الشرعي har ya ƙudurta a zuciyarsa da ƙudiri ingantacce wanda ya kunshi hukunce-hukunce na shari'a waiza idza kana amrul i'tiqad bi hadhihi al-masuba idan al'amari da ƙudiri ya kasance haka a addini fa yajibu ala tullabil ilmi wal ulama ya zama wajibi ga ɗaliban ilimi da kuma malamansu an yattaqullaha fi bayanil haqq su ji tsoron Allah a cikin yin bayanin gaskiya wa Allah yanshuru al-ilma illa ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu al-kiram من العقيدة الصحيحة الموافقة للشريعة في بلاد نيجيريا وغيرها kada su yada ilimi sai abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sahabbansa masu karanci na aƙida ingantacciya wacce ta dace da shari'a a cikin ƙasarmu Najeriya da kuma sauran ƙasashe amana ce ga ɗaliban ilimi kuma da malamai fara albahisu aljadiru bihi kitabatu hazal bahas sai mai bincike ya ga ya cancanci ya rubuta littafi da wannan gabar bi unwan da suna irtikadu salaf kudurin magabata fi isbatit taklif wajen tabbatar da nauyi da Allah ya daura bainal insi wal jin tsakanin aljanu da mutane wa shayafin da kuma shaydanu wa nafyun nubuwati war risalati anhum da kore samun annabta ko manzanci a cikin aljanu لتستفيد ummatu الأمة islamiyya قاطبة saboda al'umman musulunci rankata kafansu su amfana da haka asallahu an a bihi al'umma fata Allah ya amfanar da wannan al'umma da wannan sako innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi Allah shine majibancin haka kuma shine mai iko akan yin haka fa ni'mal maula wa ni'man nasir ma dalla da majibincin al'amari kuma madalla da mai taimakawa bayansa wajen yada al'amari na addininsa ta sanadiyarsu wa yahtawi hadhihi al-maqala ala khamsati fusulin kattali wannan karatu ya kunshi fasali guda biyar kamar haka alfasulul awwal fasali na farko mafhumul jin lughatan wa shar'an ma'anar aljani a harshen larabci da kuma harshe na shari'a ne ake nufi da aljani a harshen larabci kuma me shari'a take nufi da aljani in ta ce aljani kaga in ka san da wannan harshen shari'a in aka ce ma aljani ka san me ake nufi الفصل الثاني بنتكي نبيو فصل نبيو يا قنشي اعتقاد السلف في التفريق بين الجن والشياطين قدر مقباتا وجنبم أنت الجني لشيطان shin akwai bambanci ko babu za ka ji maganganu na magabata akan akwai bambanci tsakanin aljani da shedan ko babu asali na uku i'tiqadu salaf al-umma fi isbat at-taklif bain al-insi wal-jinni wash-shayatin kudurin magabata na wannan al'umma wajen tabbatar da nauyi da Allah ya ɗaura da taklifi akan aljani da ɗan adam da shedanu shin abinda Allah ya ɗaura mana shi ya ɗaura musu e ko a'a duk za a ji dalilai daga ƙur'ani da hadisi shin kuma nauyin da Allah ya ɗaura mana iri ɗaya ne ko akwai bambanci inda su suna da iko su sarrafa jikinsu sama da yadda mu za mu iya sarrafawa kuma za su iya yin abin da mu ba za mu iya yi ba shin wannan nauyin ya sa akwai bambanci ko babu an gane sun da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma illa ma a taha, Allah baya ɗaurawa wa rai sai abin da zai iya to aljani shin irin nauyin da aka ɗaura wa ɗan adam na takalifi shine aka ɗaura wa aljani shi ma in akwai bambanci mai dalili in babu bambancin menene bayanin da ya tabbata na rashin bambancin alfasulun rabia asali na hudu shine i'tiqadu salaf fi nafi nubuwati war risalati an aljin wa shayatin kudirin da magabata suke shi wajen korewa aljanu akwai annabawa da manzanni a cikin su ko babu magabata sun kore me dalilin da yasa suka kore wasu sun tabbatar me dalilin da yasa suka tabbatar kai har sai da aka yi sabani shin aljanu za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba dan wasu ma suka ce suna ganin ba za a shiga da su ba amma abin da Allah zai musu kawai zai tsiratar da su daga wuta ne dalilin su suka kawo aya suka ce Allah ya ce kan jinnu nasibin lokacin da suka ji manzo Allah na karanta suratu sajada lokacin da ya fito daga ta'if aka jefe shi Allah ya bada labari wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم سيسكتي إنما يجارون من النار ai Allah ce wa yujirkum min azabin alim kai bai fadi za a sashi aljanna ba saboda aka kawai innama yujaruna minan nar kawai suka ce faqat kawai za a tsiratar da su daga wuta ne amma ba a ce za a shigar da su aljanna ba wasu suka ce ai Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan suka ce wal khitabu muwajjahun ila al-jinn wal ins saboda haka shi ma wani karatu ne mai zaman kansa saboda haka shin za su shiga aljanna ko ba za su shiga aljanna ba suka ce to wannan ayata wanda suka ce a za a tsiratar da su ne daga wuta amma ba a ce za a shigar da su aljanna ba sai suka ce to ba ga Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan ba kuma khitab din ai Allah na magana ne akan mutane da aljanu shi sa ya ce fa bi ayi ala li rabbikuma ziba kaga yana magana ne akan aljinn wal ins to shine malam yake wannan maganan a fasali na biyar الفصل الخامس اعتقاد umma, الأمة imani الإيمان بدخول jinnin janna shin menene magabata suka faɗi akan wajibi ne ka yadda ka yi imani aljanu za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam ma zai shiga aljanna aljannan aljanu daban aljannan dan adam daban shi sa ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani ai mutum aljannansa daban aljanuwa aljannansa daban saboda ai duniyarsu daban suka yi rayuwa don aka zo musu hisabi a duniyarsu sakamakonsu daban su ma ɗan adam duniyarsu ne daban da na aljanu don haka kaga a duniya mu ba ma ganin su su suna ganin mu kaga jinsin mu ba ɗaya bane saboda haka su a jinsin za a ba su daidai da su aljannan da ta yi daidai da su a jinsin mu ma a jinsin na ɗan adam za a sa mu a aljannan da ta yi daidai da mu ana ganewa to kaga wannan shine sai malam yace wa ilaikal bayanu bit tafsil to bayanin wannan karatun gabaki daya zaka ji shi filla filla dalla dalla wato wannan an baka haikalin bahas bi ma'ana an maka sketch na binciken duk littafin ya kunsa an takaita maka shi a wa'annan fasallan guda guda biyar bi ma'ana duk abin da a tattauna su su ne nan sauran bayanai da kuma maganganu na magabata shin duk mutumin da bai yadda da aljani ba kuma ya kira kansa ahli sunna ana kiran shi ahli sunna a'a saboda a tarihin musulunci babu malamin sunna guda daya da ya taba karyata samuwar aljanu duk malaman da suka karyata samuwar aljanu duk yan bid'a ne yan mu'tazila ne kuna ganewa to in aka samu wani malami a nan ya zo ya ce babu aljani suka ce ya sami santsi da zaniya ya fada cikin wata aƙida mummuna dan wannan malamin ya faɗi sai a yi shiru ba za a yi magana ba sai a ce a in dai ya faɗi ya tabbata ya ce kaza sai a ce to wannan maganar bidi'a ce sannan kuma wannan aƙida aƙida ce ta 'yan bid'a saboda mu'tazila ne kuma ittifakan malaman sunna sun yi ittifaki yan bid'a ne su sana daga cikin wato wanda ake kira firaq adalla wato kungiyoyi batattu wanda dukkan tarihin musulunci ya tabbatar musu da wannan bata to sai wani zai ce maka a saboda kila wani malami ya faɗi kaza kana ganin girmansa me yasa za a ce kaza sai a ce a'a ai bai kai addinin daraja ba ana ganewa saboda haka mutuncin addinin ya ci shi sai a ce wannan maganar da malamin ya faɗi baya kan daidai kuma abin da ya faɗi fata ne kuma in yi magana a mai raddi a kanta ba za a yi shiru ba me dalili saboda akwai wa'anda za su rudu da shi kuma su ɗauki abin haka ne ga amana ta ilimi kenan shi kuma ba za a zage shi ba ba za a ci mutuncinsa ba amma za a ce maganar da ya faɗi ba daidai ba ne kuma a kawo dalilai ingantattu daga ƙur'ani da sunna da kuma zantuttukan magabata da suka tabbatar da wanda ke kan wannan abun yana kan bata kaga yanzu ka fitarwa da mutane amana na ilimi su gane kasu da wannan mutumin ana fahimta saboda kaga su mutane suna kallon daraja ne ba maganar da ya faɗi ba mutum yana iya samun yana da daraja kuma ya faɗo ta magana ba daidai ba ne sai a ce a masa nasiha ya gyara daman abin da ake fata kenan shi da kansa ya gyara in ya gyara daman abin da ake buri kenan in bai gyara ba to sai a ce wa mutane wannan maganar da ya faɗi ba daidai ba ne kuma a kawo dalilai ba zagi ba cin mutunci amma a tabbatar da wannan aƙidan ba aƙidan suna ba ne kuma a yau mutane bayani a ka musu dalilai na ƙur'ani da hadisai da kuma littattafai na magabata da ya tabbatar da wannan aƙidan mataci to kaga yanzu sai mutum ya ji tsoron Allah kada ya bi san rai kuma in aka kawo maka dalilai ya tabbata ka ce a ah, ai tun da wani ya faɗi kuma babba ne kana tare da shi to ba ka da uzuri a gaban Allah saboda in ka zo gaban Allah Allah zai tambaye ka ne me ka amsa wa addabawa to an kama qur'ani an kama hadisi to kuma me kake so a kawo maka duk mutumin da qur'ani da hadisi bai wadatar da shi ba to ba wani bayanin da zaka ga mai kuma ya yi to kaga daga nan cewa tabbas wa'annan suna bisa tabbata kuma suna kan ba daidai ba kamar yadda abu hassan al'ashari kaga yana kan aƙidan zilanci shine shekara arba'in kuma ranar da zai tuba a ranar juma'a ne yana kan mimbar ya ce kai jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne wa ne ya cire alkyabbansa ya juya ya ce kun ga yadda na juya alkyabban nan haka na fita a aƙidar mu ta zinanci a wannan shi ne amana abinda da ya karyata ya zo ya tabbatar da su saboda ne saboda ya gano cewa ƙiɗin da yake ba daidai ba ne to kaga don ka ce abinda na faɗi a baya ba daidai ba ne ai ba zai zama maka da mutunci ba bal sai ƙara darajar ka ne a idan mutane cewa lallai kai ɗan adam ne kana daidai kana kuskure kuma in ya tabbata ka yi ba daidai ba ko ka furuta ba daidai ba musamman a babun amana na ilimi a aƙida to ba a shuru sai kai magana a wuri kaza na ce kaza kuma gaskiya ba aƙidan ahlus ba ne. wanda ya ji magana na na yi taraju'i daga wannan maganar wanda shine amana na ilimi kuma shine magabata suke a kai in sun ji wata maganar da ba daidai ba za su tabbatar da wannan abun ba daidai ba ne kuma sahabbai ba sa mujamala a wannan babu in kaga muna ana mujamala to mu ne ga gaskiyar sai a yi rufa-rufa sai a ce a kakka faɗi in ka faɗi za a ce ai ka kai matsayin ka faɗi ba addinin Allah kuma ka bari inda na babanka ne addinin in aka bari suka ce ai gadon gidanmu ne me yasa aka yi can farin da gadon gidanmu to kaga nan kana da uzuri ko ka ce wannan na gidanmu ne amma addini na waye na Allah ne to duk kuwa na Allah ne abinda Allah ke so shi za a gaya wa mutane abinda manzon Allah ya karantar da al'ummansu shi za a gaya wa mutane amma ba za a koma ana cece ce ba malam yace katabahu abu adam muhammad ahmad baba wanda ya rubuta shi shine abu adam muhammad ahmad baba ya rubuta shi shekara ta 2014 wanda ya daidai da shekara ta 1435 a shekara yanzu nawa kenan? ha? sha sha uku sha uku shekara sha uku da suka wuce ke Allah ya samu dace to idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan fasali na farko shine al-faslul awwal zamu ji mafhumul jin lughatan wa shar'an a majalisi na biyu insha Allah me ake nufi da aljani a harshen larabci kuma me ake nufi da aljani a harshe na shari'a dan ka gane me bambancin kaga in ka fahimci wannan kaga tunda mu musulmai ne mai addinin ka yace akan aljani ka yadda sannan a harshen larabci ma me ake nufi da aljinnu za mu ji bayanai na malamai akan wannan insha Allah idan Allah ya ara mana numfashi zuwa sati mai zuwa anan zamu dasa aya in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wataala na'am na to bari mu fara amsa wanda ke da kama da karatun da muka yi in muka gama sannan sai mu shiga naka na babu to bari mu amsa naka kafirci ne mana mutumin ce ce ya fi annabi daraja wannan la shakka kafirci ne saboda na farko ya karyata Allah kuma ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai me a ah, kai da Allah wanda ya faɗa ka bai san shi abu kenan wanda suka karyata annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me su shi a imaniya ne asu sun ce ma manzan Allah ba shi bane manzo asali abi bin abi talib ne manzo da aka ba shi saƙon aka ba mala'ika jibrilu ya kawo wa ali bin abi talib sai mala'ika jibrilu ya tsallake ali bin abi talib ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai suka rabu biyu ɓangare na farko suka ce kafara jibril suka ce mala'ika jibril ma ya zama kafiri ke dalili suka ce an ba shi sako ya ki sauke sakon zuwa ga inda aka ba shi na biyu suka ce akhta a jibril suka ce a shi mala'ika jibril kuskure ne yi duka ne magana ai kafirci ne kaga wanda ya ce mala'ika jibril ya kafirta haka kuma ya ce kafiri ne kulman kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala sai Allah ce ne fa inna Allah aduwwun kafirin sai Allah ce duk wanda ke kin malaika jibril kafiri ne su kuma malaika jibril kafiri ne a wurin su wanda kuma suka ce yayi kuskure Allah kuma ya ce innahu laqawlu rasulin karim zi ذي قوة عند ذي العرش مكين سيتني مطاع samma amin a can wajen Allah amintacce ne su kuma suka ce ba amintacce ba ka gane wa suka gare ta wa suka gare ta haka sun gare ta Allah kenan Allah ya ce ni a wuri na amintacce ne su kuma sun ce ba amintacce ba ne wa suka gare ta an gane saboda haka wanda yake faɗin haka bai ma san wasu waye ba a ba sabo bane kadai maza Allah ce hubbul ansar dinun wa imanu san mutanen madina addini ne da imani wa bughdhum kufrun wa nifaqun kinsu kafirci ne da munafinci hadisi nan kuma imam bukhari da muslim suka rawaito an gane saboda duk wanda kaga kuwa al-muhajiruna afdalu min al-ansar idan ya zama na kin al'ansar kaɗai ya zama wato kafirci da munafunci famin babi aula kin mutanen makka kuma ya zama kufurin wani fafo an gane saboda haka babi ne na akida kuma yana bukatan cikakken bincike da bayani saboda kada mutum ya je ya kudurta abinda zai jawo masa matsala tsakaninsa da ubangijinsa shi za mutum abdurrahman al'adar ya ce mai wa ya ji mukallafi ko sai ce tasfi awwalu ma ya ji bu'alar mukallaf tasfi'u imani abinda yake wajibi akan baligi mai hankali ya inganta imanin shi ne aƙidarsa alakarsa da Allah ya tsaye Allah yake so a kudurta a kansa ne Allah baya so a kudurta a kansa kuma a kansa bai ai abinda Allah yake so ne irin akasin haka kuma abinda Allah baya so ne an gane Allah ya shirya da mu Allah kuma ka ba mu ikon gane gaskiya ka ba mu ikon kuma aiki da ita a nan za mu da sabaya abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma mana roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya fuskokin mu a wannan wuri mana roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la a yan mu. wanda suke cikin wa'annan fitintunu a dukkan wani yanki na wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka yaye musu wannan musiba ka kare su daga wannan cututtukan ka kare su daga wannan musiba da wannan bala'i da al'umma ke fuskanta ya Allah idan zunubanmu da yasa kake mana hukuma da wa'annan mutanen 'yan daɗi bindiga da kidnappers ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah ka yafe mana ka yayi mana dukkan wata musiba da ke cikin ƙasarmu wa'anda suka shigo don su ƙara hargitsa al'umman ɗin ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su mu kuma ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon gyara a ababen da muke aiwatarwa wanda yake ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƴan umu da suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya Allah muke roƙo ya ba su lafiya ni ma mahaifina yana kwance ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa da shi da sauran ƴan uwa wanda suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da aka ara mana lafiya muna roƙon Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyan wajen yin abin da Allah zai yarda da mu abin da Allah zai fushi da mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayenmu kada ka bamu ikon aiwatar da shi wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa yadda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙonsa mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda yayi ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da wannan alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri muna roƙon sa ya kare mu daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallama da sauraro muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sa ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk